zaɓuɓɓuka a ƙasashe masu tasowa kamar najeriya sau da yawa sukan ci karo da ƙorafe-ƙorafe bayan zaɓe musamman daga waɗanda ba su samu galaba ba a zaɓukan kama daga zaɓukan shugabannin jam'iyyu ko na fitar da 'yan takara kuma mayan zaɓuka kamar wannan korafi da wakilan ƙungiyoyin jam'iyyar apc suka gabatar a sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya bayan zaɓen fitar da ɗan takarar gwamna a yi zaɓe na gaskiya saboda shi mulkin demokradiyya mulki ne wanda jama'a suke zaben wanda suke so kuma wannan da suke so ya musu aiki ba a mulki ne na mutum guda ya zaben ma jama'a wanda yake so ba za mu ce wanga ba wai zaben share fage ba ne wannan ma fim aka yi muna kira da uwar jam'iyya don allah su zo a yi zaben gaskiya domin ci gaban fatinmu a jihar sokoto wasu lokuta ma tun kafin gudanar da zaɓukan wasu sukan gabatar da ƙorafi musamman idan suna hagen ba za a yi musu daidai ba ko kuma suna ganin za su sha ƙasa a zaben kamar wannan da wasu daga cikin masu neman takarar gwamna a jam'iyyar apc suka gabatar kafin zaben fitar da ɗan takarar gwamna a sokoto duk abin da sa kotu ta taba abin da aka yi bayan an yi shi wanda a lokacin da ta taba shi bai gyaruwa to yana kamata ko jam'iyyar ta kula da wannan saboda a kare martaba jam'iyya da kuma makoman a magoya baya da kuma abubuwan nasarori da ke gaba ga jam'iyya. Ita kuma jam'iyyar bayanan da ta fitar bayan kammala zaɓuɓɓukan ya nuna cewa an gudanar da zaɓuɓɓuka cikin tsari bisa doka. Masana sun bayyana cewa waɗannan matsalolin suna da illoli domin sukan kawo rauni ga tsarin demokuraɗiyya. Farfesa Tanko Yahaya Baba na sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto ya ce abin da ke sa ana kwan gaba kwan baya a harkar zaɓuka a Najeriya shine raunin da ake samu wajen hukunta waɗanda suka saba dokokin zaɓe. Na farko dai abin da ya kamata a bi a tabbatar da dokokin nan an gyara dokoki kuma dokokin sun zama ƙararra ba su da wani babu wani abu wanda ke na duhun kai ga doka. Na biyu shine a tabbatar da cewa hukumomi ko kuma shugabanni da ke da alhakin gudanar da waɗannan eh, ko ta da waɗannan doka ko gudanar da su an tanatar da doka ta musamman wadda za ta hukunta mutanen da suka saba wannan dokar akwai kuma dokar da ta tanadar da yadda za a gudanar da jam'iyyar to kamata ya yi a ce idan an saba wa'annan dokoki aka je kotu aka tabbatar da an saba wa'annan dokoki to mutanen da suka saba wa'annan dokoki ya kamata a hukunta su ƙungiyoyin fafatuka su ma suna da gudunmuwar da ya kamata su bayar wajen daidaita al'amura a tsarin zaɓuka. Bakam da yawa jam'iyya za ta isa ka'ida cewa duk wanda ya ɗauki ƙara ya kai ya kai jam'iyyar shi kara to ya rasa eh, an kore shi daga jam'iyya to idan akwai wannan tsoro da fargaba ga yayan jam'iyya to akwai kungiyoyi masu zaman kansu wanda a kowane irin zaɓuɓɓuka ake gudanarwa suna sa ido kan yadda ake gudanar zaɓuɓɓukan nan idan sun tattara bayanai na abubuwan da suka shafi laifuffuka da aka aikata wajen gudanar da eh, zaɓuɓɓuka to suna da hurumi su kai kotu kuma su nemi kotu da hukunci sai dai wata matsala da ke tattare ga kungiyoyin na fafatuka ita ce akasarinsu sun fada hannun 'yan siyasa sai yadda suke son yi da su abin da yasa tasirin su ya raunana su kuma ƙorafe korafe suka yawaita. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.